um, daga ji kun san dai wace ce kuma ga ta da lokaci yayi na dawowa cikin wannan shahararren shiri mai suna daga Kanye Wood. To maudu'inmu na yau da zamu da mu wato Amina Lawan. Maudu'inmu na yau shine akan waka. Kun san mawaƙiya ce tana waka duk mai son wakar biki ko ta suna ko ta bedde ko ta siyasa komai da ruwanta amina kin zama yanzu ga acting ga waka kenan ki waka ki acting komai da ruwanki gaskiya ne to yanzu jaruman mu muna so ki gaya masu kallon ki adadin waƙoƙin da kika yi gaskiya waƙoƙi suna da yawa eh faɗa su ma A kada da yanzu a iya samun kamar guda hamsin haka waƙoƙin da kika yi mm. da na biki da na suna da na bedde da na siyasa to amma a cikin waƙoƙin da kika guda hamsin wacce ce bakan riki a waƙoƙin nan wa kika yi wa ita to yanzu dai wanda na yi wa ita ta ƙarshe ita ce wanda nake ji da ita kuma gaskiya dai a cikin waƙoƙi na ban taɓa jin waƙar ta kwanta min a rai irin wannan waƙar ba kuma ina ji da ita kuma ina ji a cikina wannan waƙar insha Allah za a sha mamaki <laughs> za a kwashe kenan an kai ta yawwa baya ga kama kuma sannan ina ji a jikina Allah ya da wannan waƙar za a samu alkhairi kuma zan kowa zai ji daɗi wa aka yi wannan shahararriyar waƙa da kike jin daɗin ta to akwai wani babban mutum eh ana ce mishi Major General Muhammad Tasiu garkuwan Gumel eh ne wa waƙa ya amshin wannan waƙar yake kana so ba ma ni ba masu kallon ki masu sauraron ki suna so su ji garkuwan gumel mu gai ikon Allah tasi'u muna gaishe ka Mejo janar jinjina a gare ka garkuwan gumel Muhammadu kware din din din da haka kika yi wannan waka kenan to yanzu ko baiti ɗaya ne a cikin wannan waka masu kallon ki masu sauraron ki ai za su so su ji a gaskiya ba zan iya faɗan baiti na ba saboda baiti na mai tsada ne a haka ma yanzu kawai na yi katsalan da ne na gaya muku amma waka bata ma daga ta je hannunsa ko da yanzu na riga na gaya muku ne yanzu kuɗin ji so mun taɗi sai dai da yake waka guda biyu ce zan eh. iya gaya maka amshin ɗayar wakar ita ma to muna jinki kuma muna saurare Major General Muhammad Tasiu Ibrahim mai girma garkuwan gumel muna ta mana baba maza har mata. Da yake an masa wani naɗi ne. Eh. Na garkuwan gumel ɗin. Eh. To naɗin bai daɗe ba sosai. Eh. Shi sa gaji ina sako taya murna a ciki. Eh. Naɗin garkuwan da aka. To yanzu wakar ni kin gani kuma Diza ta Hausa TV babu wakar da nake so a ki irin wakar da kika yi wa jaruma Hadiza Gabon. Mm. ni wanda waka kullum har baitukanta sai da na rike saboda ni wakar gaba ɗaya ta mun daɗi eh. amshin ya mani sannan yadda aka yi kiɗan da yadda aka yi bidiyos ɗin wakar eh. ya yi min daɗi sosai amma yanzu masu kallon ki za su su ji amshin waccan wakar ta wacce kike wa jaruma hadiza gaban to kin yi ta kuma har kin ba da ita ma an saka hadiza ta hausa tv eh. to yanzu ba yi masu kallon ki ko da sun manta yanzu ba su saki dan tayar da su ba to gabon ki rika mu je sarauniya kuma adala din din din din <laughs> sarauniyar mu ta kaniwood ni ban ga kamar ki ba hadizatu gabon hadizatu tauraruwa a kaniwood gindiya. to eh gaskiya ne wannan magana take haka take mm. to yanzu misali idan muka ce ki wa tashar DZ Hausa TV waka za mu samu kenan insha Allah to a rubuta kenan a rubuta shi eh. a wannan din shi yafi amma ka ce abu a lokaci ɗaya kai tsaye za ba zai samu yadda ake so ba gaskiya Allah jaruma to yanzu misali a waƙoƙin nan da kika yi dai kin kai shekara nawa kina gudanar da harkar kina waka gaskiya Allah yanzu na shekara uku kina gudanar da aiki na waka kuma an samu nasarori a kanta to wani nasarori kika samu yayin da aka ce kina gabatar da waƙoƙi kasan abin sirri ne akwai nasarori da yawa daga bangaren eh. jama'a eh. kuma bangaren yanayin samu eh. na aljihu Ko kowane bangare dai akwai nasara a kai gaskiya ne da haka sai dai ba abin da zamu sai dai mai wa Allah godiya mm. Allah ya ƙara rufa mana asiri ya ƙara buɗa mana kuma ya ƙara ɗaukaka mu akan harkokin mu na alkhairi to yanzu misali duk wanda yake buƙatar waƙa, wani mataki ya kamata ya bi mataki na farko shine ya bi ta hannun dz hausa tv wato mai channel din dz hausa tv eh dz eh idan ta bangaren bangaren youtube ne eh. channel din nan aka ga abubuwa na ake buƙatar waƙa ta mm. to aka biyo ta hannun dz hausa tv ahmad mm, a yi magana a yi magana zai sanar da ni saboda muna tare da shi to yanzu a faɗo lamba wayarsa kenan ita ce 070 60 74 55 74 haka lambar take ko kuma 0h135 eh. menene ƙarshen ne <laughs> kisan abubuwan ne amma dai za mu sata akan eh ya kamata dama a sa shine ma abu mafi sauki wanda kawai ko ta ana gani za a iya dauka ba wani wahala za a shi to ba damuwa za mu sa lambar wani ga mai bukatar wakar biki ko suna ko ta siyasa duk wanda kake so ka yi magana jaruma mu Amina Lawan za ta gabatar da wannan shahararriyar waka to mun gode da wannan tattaunawa da muka yi da ke Ah, ga ga <laughs> ga ga raliya ya'yan gida da ya'yan albarka to ya kuke ya aikin lafiya lau aiki ba daɗi sai daɗin fada au Allah <laughs> amma bari da rufa kaina saboda ka akwai yan sa'idu kowa ka sa'idu na masu bacci da ah, irin akwai irin su yan sanso din nan <laughs> akwai irin yan sensu ne sai a zo a ram da kai wallahi ka ba kai a bude gaskiya ne mu da ma harkokin mu ma ba na Hollywood bane to yanzu a ina ne nan hmm? nan mun zo wani karshen aikin hasabibiya eh, hasabibiya muka zo muna kan aikin hasabibiya yanzu ga raliya ga zuleha ga zaliha ga dz hausa tv ba hausa tv yawwa <laughs> ga mai ziyarar tashar muka adira zai zana bayyana komanta tashar a youtube take batuna ga yan uwa visit hausa tv shine channel din a bayyane da kai satin za zaka ga madan ka kuri gari alheri ma na gaisuwa ga masoya ka da labarin wannan shahararriyar tashar ta fito don faɗakar da al'umma ilmantarwa tare da nishaɗantar da al'umma. To to to idan na fahimce gare kana so kai mun magana akan tashar DZ Hausa TV wadda suka baje manhajarsa akan su na YouTube domin samar da nishaɗi ga al'umma. Kama daga kan haska waƙoƙin Hausa comedians hira da mawakan Hausa hira da jaruman fim sannan kuma da haska daɗaɗen fina-finan Hausa wanda kuke bukata a kodayaushe yaushe kai har da ma labaran 'yan